AP Zone Create TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ƙayataccen shirye-shiryenmu da mun ɗora. Na ga wani bako ne a gidanka. Eh, eh, an yaka. na gan shi kuma yana ce mun kudu ga na tambayi na gan shi dai na tare shi na tambayin shi daga ina yake na ga mun daga Lagos ka daga Lagos sake daga Lagos sake wannan garin yanda muke dai wannan cututtuka ga irin cutar da take fama yanzu wani dan baka shawara akan da ya kamata tun daga Lagos sake a bincike shi ko kuma inda haji ne kafin a fara mu'amala da shi a cikin gidan a dan ajiye shi a killace shi ko kuma da matsala ko gaskiya dai ina da tunanin ban cire da matsala ba amma ina tunanin kamar kana haifar da matsala a da matsala mana da matsala kai ai wannan ka faɗi matsalar da ka sani ne ma ni kuma kuma matsalar da ni nake jinta eh wallahi ni awo nake ji wallahi awo gaskiya dai ya kamata dai a <laughs> wallahi tallahi akwai kungiyar nan ko ko kamfanin nan ko NCDC ko menene dan Allah dan annabi ni ka taimaka min maka turo min su Allah eh ka hankado min su to gaskiya dai ba wai a nuna eh ai bayan shi ma ka hankado akwai na duna akwai akwai na Tafa eh dan Allah ka hankado min su ta korona suke ji ni wallahi ta awon nake ji ni awon nake ji wallahi dan dan shinkafa na kwano biyu dan taliya ta katan daya dan makaron da ba za a rasa ba da Allah za a kwashe su Allah ya sa ya tura su za a kwashe su za a kwashe su ma gaba da tafiya su bayan annoban a sako su malaman lafiya da Allah kuma yarda ka ga su na su ukun nan wallahi baki ne ya'yana ne amma baki ne kaga wannan diga Kaduna ya taho kaga wannan daga Legas ya taho can tsakanin Ibadan da Legas a nan suke ta zirga zirga shi da mafiyarsa kaga wannan daga Abuja yake Abuja ma can ta tafa tafa din nan a can na auri uwarsa a can na same shi a can na baro su to ka san da yake mu kiran da aka mana mun yi tunanin zazzabi suke yi an ga wuri dan za ka yi atishawa ka ke karewa da hannunka da haka kuma ka daina yi a kan jama'a saboda kaga zai sarrafa da yanayin abin da muke ciki a yanzu yawa thank you doctor yanzu abin da za a yi ina ga kowa za mu fara gudun za mu ɗan ɗauki zafin jikinsu haka ɗauke ɗauke ɗauke ki fara gwada wannan wannan ki fara gwada kai ɗauki kuma waye Ka tsara na ɗauka kuma da waye duk kuma da su muna tambara wanke wanke duk haka muke da dan Allah a'a ta Kai, kai kariya kake dan gura gura shi. Gura shi da rabe. Baba, a baba. Shi ne baba plus plus and plus Ta ta gwada dan Allah baba. Ta dan Allah. Wannan tana da matsala wallahi. Bari in duba. Jikin shi sanyi kuma ba? Wai wala! Wai wa kan kan ka dora mun bala. Dora mun daki. Dora mun yi. Dole fa killace su fa na tsawon sati biyu. Warwa. Wannan kuka daga na yazo? Daga Lagos. Lagos. Can Lagos ina na zaka ta zirga zirga. Lagos. Lagos. Ya ba mu da corona, ya san ba mu da corona ko? gwada shi munafiki ne zai iya boye ta wallahi wannan biya shafa mana wallahi to wallahi zamu ne wasim wasim wasim ha oi wannan abu na yana son barkono Baba, mu da yanzu abin da za mu iya bayar da shawarar da za mu bayar kamata ya tun da ka ce gaba ɗaya daga tafiya suka taho ba a cikin garin da suke ba kuma kaga wannan in aka faɗa gaba ɗaya duk wannan abin ta ji wannan wajen yanzu abin da zai yiwu tunda nan na ga kamar ɗaki ne eh eh eh aro da su dai da Allah a killace su an na tsawon sati biyu saboda sai an yi sati biyu za a fuskanci ma menene abin da yake jikin su ba a can kuna da kuna kuke killace mutane ba ku tafi da su ba ku killace su a can a'a ai ba zai yiwu haka ba za mu je mu za mu ɗauko kayan aiki ne za mu ɗibi jinin su sannan mu tafi da shi sai mu tabbatar da eh, me yake da musu. ka gane bane ni san me nake ji to baba in dai ko za a gwada su kai baba baka tsira ba mu wanda wata muke anan da iyali na a a har iyalin naka kin dauka mun kin taba jikin ta ita ba ta ba amma yanzu nake so na duba ku tafi da su dai ne sati biyu na ni san me nake ji to ina tunanin dai idan muka tafi ita ba kuma in ku dawo sai mun gwada ku ita ba ku tafi da su yanzu a a Allah ku kuma ba ku tsira ba a wajen mu a eh, yanzu ba ku tafi da su saboda sati biyu na ni san me nake ji mu mu kila ta kanmu a gida su ku kila ta su a can ba kuna dan basu biredi ba na <laughs> da dan doya da kwai ku ce <laughs> eh dole anan za su ah, wallahi babu inda za mu je wallahi muna nan gidan wallahi wannan mai atishawan ya daina yi da Allah a jikin ku wallahi ko bace ne <laughs> ki sami sai da kunkumi ki rufe masu baki wallahi in za ka yi atishawa ka ke tare ta da hannu yawwa in za ka yi tari kar ka tare da hannunka da bayan hannunka za ka tunda ba abin Allah ai mutum kana neman ka gama lafiya matar ubanka uwarka ce eh ko da neman albarka ya komai an gyara ko ga wannan amma ki rufa min asiri yadda Allah ya rufa min yawa da abin da ba dai na bi jikin na ne ban yarda da shi fa shi ne na na nemo daktar nan ta zo ta duba na cikin da cikin da magana Wace dakta? Cikin dakta mana umma. Dakta mana karki dan Allah karki da take gaya da wani uwa dakta a bari ta gama cikin ina a Eh yawa to tun da ta ce dan Allah yawa an fama a sama ita bari in shiga daki na umma. Assalamu alaikum. samu corona fara ke tuba na a cikin annabi da da subhanallahi fito fito fito darababbiya darababbiya ashe ba ya darababbiya wata ta ga yaro ya ya ya tafi ko ya bulbul wanda bai ta cinye mishi ya gida jarababbiya ta Allah ba ta ki ba an ki bata da ka kai da ka kunya bancalle bace ka tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga ai tun daga inda likitan na san jarababbiya ce na san jarababbiya ce likitan na bace bancalle tabi bace bancalle tun da na ganta tana taron kamar da kare gidanta na san jarababbiya ce bancalle bace mutane ya ce kuma kai kur'ani ba yana da corona billahi la ilaha illallah